masu kallon sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka tashar da take zakulo muku sahihan labarai daga fadin duniya ba na kanzan kurege ba za mu ranka ya wato nahiyar afirka a inda za mu dira gida najeriya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 wato da kakin soji da hatsi mai yawa a cewar wato sanarwar rundunar sojin ƙasa ta najeriya ta ce dakarunta da ke yaƙi da ta'addanci a katsina da zamfara sun kai jerin samami a maɓoyar 'yan ta'adda inda suka kashe da dama daga cikinsu rundunar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar ranar litinin da safe kazalika ta ce dakarunta sun kame tarin miyagun ƙwayoyi a hannun wasu masu fasa-ƙauri a jihar ogun da ke kudancin ƙasar kuma za ta miƙa su ga wato hukumomi da suka dace a samaman da suka kai zamfara ranar 29 ga watan maris dakarunmu sun yi nasarar farwa maɓoyar gawartaccen ɗan ta'adda wato hassan 'yan tagwaye a ƙaramar hukumar wato tsafe 'yan tagwaye da tawagarsu ne suka yi garkuwa da mutane da dama tare da ta'addanci a wasu yankunan arewa maso yammacin najeriya yayin samamen dakarun sun yi lugudan wuta akan 'yan ta'adda bayan sun yi musayar harbe-harbe inda suka kashe uku daga cikinsu tare da kwace makamai da dama in ji sanarwar kazalika ranar 30 ga watan maris dakarun rundunar sojin najeriya sun yi ba ta kashi da 'yan bindiga a wasu ƙauyuka na karamar hukumar faskari da ke wato katsina wato dakarunmu sun kashe 'yan ta'adda takwas tare da kwato bindigogi uku ƙirar gida da kakakin soji wato da kakin soji da hatsi mai yawa a cewar wato sanarwar haka kuma sojojin najeriya sun ce sun kai samame da daddare a wani yanki na karamar hukumar wato ohako da ke jihar ibonyi ranar 31 ga watan maris inda suka gamu da mayakan kungiyar wato tsageru ta efium dakarunmu sun murkushe tsagerun inda suka kama ɗaya daga cikinsu kazalika dakarun sun kwace bindiga sumfurin ak-47 da alburusai kuma yanzu haka ana gudanar da bincike kan mutumin da aka kama